Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Amina Bahar Auna da abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba biyu ga watan Agusta na shekarar 2023. To kafin ku ji wanda da muke tafa da su da farko Amina ba mukanin labarai. To Hafiz a yau Laraba ne shugabannin soji na kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka wato ECOWAS za su yi wata tattaunawa a Abuja babban birnin Najeriya game da juyin mulkin da aka yi a Nijar a makon da ya gabata. tuhume-tuhume hudu da gwamnatin tarayya ta yi wa tsohon shugaban amurka donald trump na yunkurin kaucewa faduwar zabensa a shekarar 2020 sun janyo martani daga bangarori daban-daban na siyasa a yau laraba ne jami'an ukraine suka faɗa cewa hare-haren jiragen saman rasha sun lalata kayayyakin aikin tashar jiragen ruwa a yankin odessa da ke kudancin ukraine kanin labaran kenan sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar sun nada gwamnonin jihohi takwas na kasar a ci da yunkurin kafa gwamnatin rikon kwarya to ko me 'yan kasar Nijar ke cewa ina ganin wannan mataki da su sojoji masu ikirarin juyin mulki a kasar Nijar suka dauka bai dace ba muna tafa da karin bayani sannan za ku ji cewa gamayyar kungiyoyin kwadago a Najeriya sun gudanar da zanga-zangar lumana kan halin kuncin rayuwa da 'yan kasar suka shiga sakamakon cire tallafin man fetur abubuwa da aka zo da su na janye tallafin man fetur bai tsaya iya nan ba an tafi kuma kan hada kasuwar hada-hadar kudaden kasashen waje wanda ita ce take bawa kasuwannin linzami ita mata ta'azzara darajar naira ta yi rugu Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba yau ma muna tafa da shirin Arewa a yau da Nasira da Mail Hikaya ya shirya zai gabatar, amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko. A yau laraba ne shugabannin soji na kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka wato ECOWAS ko sai da yawo za su yi wata tattaunawa a Abuja babban birnin Najeriya game da juyin mulki da aka yi a Nijar a makon da ya gabata yayin da wasu kasashen turai ke kokarin kwashe 'yan kasarsu daga Nijar. Kungiyar ta ECOWAS ta faɗa a cikin wata 'yar gajeruwar sanarwa cewa kwamitin hafsan hafsoshin tsaron kungiyar zai tattauna a kan yanayin siyasa a jamhuriyar Nijar. a tarukan da za su yi har zuwa ranar juma'a yau ne kuma aka sa ran cewa wata tawaga ta ecowas za ta isa babban birnin nijar domin tattaunawa da 'yan majalisar mulkin sojin. tuhume-tuhume hudu da gwamnatin tarayya ta yi wa tsohon shugaban amurka donald trump na yunkurin kaucewa faduwar zabensa a shekarar 2020 sun janyo martani daga bangarori daban-daban na siyasa ciki har da mataimakinsa a lokacin mike pence wanda ya ce duk wanda ya fifita kansa kan kundin tsarin mulkin kasar bai kamata ya zama shugaban kasa ba tuhumar ta bayyana jerin abubuwa da suka faru bayan zaben watan nuwamba wanda ya kai ga harin da magoya bayan Trump suka kai a fadar gwamnatin Amurka a ranar 6 ga watan Janairu shekarar 2021. Tuhumar ta nuna cewa da yawa daga cikin fasatattun mutanen sun yi imanin cewa wato sun yi imani da cewa pen zai iya sauya sakamakon zaɓe kamar yadda Trump ya yaudare su. Jami'in 'yan sandan Capitol na Amurka Harry Dunn, ɗaya daga cikin waɗanda aka ɗorawa alhakin kare ginin majalisar dokokin ta Capitol daga 'yan zanga-zangar, ya fitar da wata wata sanarwa ta lauyansa inda ya ce abin da nake so daga ranar farko shine yin hukunci da adalci ga jami'an tsaro maza da mata waɗanda suka yi yaƙi da jajircewa a ranar 6 ga janairu. A yau Laraba ne jami'an Ukraine suka faɗa cewa hare-haren jiragen saman Rasha sun lalata kayayyakin aikin tashar jiragen ruwa a yankin Odessa da ke kudancin Ukraine yayin da wato jirage mara matuƙa da Rasha ta harba kuma suka kai hari a babban birnin Ukraine. Sojojin Ukraine sun ce harin na Rasha ya lalata wata na'urar ɗauko hatsi tare da haddasa gobara a masana'antu da tashar jiragen ruwa a Ismail. Gwamnan yankin Odessa Olatifa ya faɗa a kafar Telegram cewa harin na Rasha ya yi barna amma ba a samu rahoton jikkata ba. To madalla kafin ku ji karashen labaran za mu buɗe taskar rahotanninmu. Sojojin da suka yi jin mulki a jamhuriyar Nijar sun naɗa gwamnonin jihohi takwas na ƙasar a ci gaba da yunkurin kafa gwamnatin rikon kwarya yayin da ɗaya gefe ake sa ran wata tawagar masu shiga tsakani ta cdao za ta ziyarci ƙasar ta nijar a yau laraba don tuntuɓa ɓangarorin da ke takaddama kuma majalisar sojojin ta sanar da buɗe iyakokin ƙasar ta nijar da wasu ƙasashe da ba su da alaƙa da ecowas wakilin murya amurka a yamai sulamumin barma ya aiko mana ƙarin bayani a sanarwar da suka bayar ta kafar talabijin mallakar gwamnatin nijar ne sojojin da suka yi juyin mulki suka sarar da jama'ar kasar naɗe-naɗen sabbin gwamnoni hafsoshin soja ne aka naɗa domin mai guraben gwamnonin hambarariyar gwamnatin waɗanda suka haɗa da janar-janar hudu da kanal biyu da kwantarola 'yan sanda guda da laftana kanal guda to koya ƙungiyoyin fararen kula ke kallon wannan mataki alhaji nasiru saidu shine shugaban ƙungiyar fuwa soma naɗe-naɗen sojoji da suka yi yana ba da tabbaci ga matsayinsu na sojoji waɗanda sun kai juyin mulki na farko general jani abdurrahman ya tabbata shugaban ƙasa sabo wanda ya ɗauki karagan mulki a cikin ƙasa tabbaci na su sun soma aiki ga matsayinsu na hukuma shi ne sakon da mun ka fahimta da sun ka soma wanga na naɗe To sai dai wani ɗan ƙasa canga calimbo na cewa waɗannan naɗe-naɗe alama ce ta fatali da ta yin sulhu. Alhali ita kaɗai ce mafitar halin da Nijar ta tsinci kanta ciki in ji shi. ina ganin wannan mataki da su sojoji masu kirarin juyin mulki a ƙasar Nijar suka ɗauka bai dace ba saboda ta da husumi ne da kuma rufe duk wata ƙofa ta sulhu da Nijar muke nema tare da kasashe na kungiyar ECOWAS. Yau ne aka turo manzanni kenan da sai mu bari mu gani inda tattauna za ta bada a samu matsala a samu inda za a sauƙa ma talaka tunda aka jibga ma ƙasar Nijar wannan takunkumi wato ambargo da kuma matsin lamba da muke ci gaba da fuskanta da kasashen hulɗa namu gaskiya talaka na cikin hala'ula'i kenan ya kamata kowa ya dawo a zamna a samu masahala. Wata sanarwar ta daban na cewa shugaban majalisar sojojin ta CNSP janar Abdurrahman Chani ya ɗauki matakin buɗe iyakokin Nijar da ƙasashen Burkina Faso da Mali da Algeria da Chadi da Libya domin ba da damar hada-hada. Wani ɗan siyasa da bai so mu bayyana sunansa ba na ganin rashin dacewar matakan sojojin na CNSP. ma ɗauko hanyar na daidaitawa kuma dole ne musu nemi sasanci saboda an wuce yayin juyin mulki yanzu an wuce duk wani ɗan siyasa demokarsa na gaske bai kamata ya goyi zuwa bayan zuwa mulki ba saboda kasashen yanzu mun zama daya wannan mutane da suke neman su yi zuwa mulki to su koma su taimu mu maganin matsalolin mu na tsaro. tuni dai al'umma ta fara ɗanɗana raɗaɗin takunkumin da ƙungiyar sai da yawo ta kakabawa ƙasar ta nishar inda farashin kayan abinci ya tashin gwauron zabi misalin yadda bahun kilogram 25 na shinkafa da ke jika goma na sefa a baya ya koma jika goma sha biyar a bankuna ma an fara fuskantar tsaikon hada-hada inda masu kokarin cire kudade yake cincirindo a wani lokacin da aka fara fuskantar karancin masu ajiya saboda fargabar abin da ka iya zuwa ya zo haka kuma an shiga matsalar wutar lantarki sanadiyar tsinke layin najeriya a wani lokacin da wasu mambobin majalisar cnsp suka fara rangadi a kasashe makwabta wato mali da burkina faso sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida muni Barma. Nan gaba kadan a cikin shirin za ku ji yadda aka gudanar da zanga-zanga kan tsadar rayuwa a Najeriya. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. A yau laraba ne kasar Sin ta zage damtsi wajen aikin ceto a Zauzu, birnin da aka yi ambaliyar ruwa mai yawan jama'a fiye da 600 wanda ke kudu maso yammacin birnin Beijing yayin da raguwar guguwar Doksuri ke ci gaba da yin barna a yankunan birnin wanda girmansa ya ninka birnin Paris sau biyu. zuwa zuwa na lardin hebi ya wato shine ya fi makuwa da guguwar wacce ta afka wa arewacin kasar sin cikin shekaru goma akalla mutum ashirin ne suka mutu a yankin da ambaliyar ta shafa yayin da ta raba sama da mutum dubu 134 da muhallansu. a mahaɗar koguna da dama, zuwazu na ɗaya daga cikin biranen Hebe da suka fi fama da bala'in ambaliyar ruwa kamar yadda kafafen yada labarai na ƙasar suka rawaito. Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu daga Abujan Najeriya, inda gamayyar kungiyoyin kwadago na Najeriya suka fara gudanar da zanga-zanga kan halin matsin rayuwa da 'yan kasar suke ciki, tun bayan cire tallafin man fetur da gwamnatin kasar ta yi watanni biyu da suka wuce. Ga rahoton da wakiliyanmu Halima Abdur'auf ta aiko mana. Kungiyar kwadagon da ta sami goyon bayan wasu kungiyoyi ta fara zanga-zangar ne daga shalkwatarta zuwa dandalin Unity sannan ta tsaya a ma'aikatar shari'a aka tsallaka zuwa majalisun dokokin kasar inda wakilan majalisar dattawa karkashin jagorancin sanata Ali Indomi suka saurari kokensu tare da ba da tabbacin yin zama da su su kuma shiga tsakani da gwamnatin tarayya don samun mafita mai dorewa. Comrade Nasir Kabir shine sakataren tsare-tsare na kungiyar NLC. 'Yan Najeriya dama suna ji a jikinsu kafin wannan magana ya shigo sai zamana gwamnati ne da ta shigo babu imani babu tausayi aka sake azabtar da 'yan najeriya akan halin da suke ciki saboda haka wannan zanga-zangan muna jan hankalin duk duniya ne su sani cewa karerayen da shugabannin najeriya suke musu cewa suna kyautata ma 'yan kasansu wannan duk karya ne kuma wannan zalunci ne da ba za mu ɗauka ba kuma 'yan ƙasa ba za su ɗauke shi ba shugaban kungiyar manyan malaman jami'o'in najeriya kuma mai bincike akan kuɗi a kungiyar nlc wato national auditor a turance muhammad haruna ibrahim ya ce so muke mu gaya wa gwamnatin najeriya cewa cewa wannan al'amura da ake fama da shi ya shafi kowa da kowa wannan cire tallafi da suka yi na mai ba wai an ce kada a yi ba amma ko ba su zo da shi da alheri ba saboda idan ana da niyya ya kamata a ce an gyara matatun mai na najeriya shi ma tsohon shugaban kungiyar kwadago ta najeriya wato nlc comrade ayuba waba cewa ya yi an zauna kan tebur gwamnati ta ce matatun man nan za su fara aiki first quarter na 2023 gwace ma zai fara aiki first quarter na 2023 har yanzu shigo da mai da ake kuma an ce an cire tallafi ba yi tanadi ba mutane suna cikin wahala shi yasa aka yi wannan gangami domin gwamnati ta kafa wuyacin da mutane suke ciki da kuma yadda za a yi gyara domin mutane su fita cikin wannan kankin wahala. A nasa bangare mai tsawatarwa na masu rinjaye a majalisar dattawan Najeriya wanda ya wakilci shugaban majalisar sanata Alindumi ya bayyana cewa. Eh to ai yan kwadugo yan uwanmu ne kuma sun fi jin irin radadi da ake ciki yanzu kuma gaskiya sun yi abu na gari tunda sun zo protest peaceful peaceful ne ba wai sun yajin aiki ba kuma gaskiya wahalan da mutane suke ciki wanda mu mun sani abu ne wanda zai iya kai ga haka to kuma alhamdulillah tun da sun zo sun ba takardar su dama kuma majalisar dattawa ranar monday don ganin abin da yake faruwa ko kawo motion akan cewa ya kamata majalisar dattawa su shiga cikin sasantawa da ake kokari a yi to shine mu za mu shiga ciki yanzu mu ga abin da zai iya yiwa mu ga kuma matakan da ya kamata a ɗauka don a samu maslaha a cikin wannan a makon da ya gabata ne kungiyar nsc ta bada wa'a wa'adin kwanaki bakwai ga gwamnatin tarayya inda ta bukaci ta gaggauta sauya duk wasu manufofinta da ke ƙara kundata wa 'yan ƙasa. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulra'uf da wannan rahoton. Har yanzu dai kan batun zanga-zangar ne dai a Najeriya. inda a jihar Kano kungiyoyin ma'aikata kungiyoyin ma'aikata karkashin inuwar ƙungiyar kwadago ta Najeriya reshen jihar suka bi umarnin kungiyar ta ƙasa da mambobinta suka fito zanga-zangar lumana domin bayyana damuwa da halin kuncin rayuwa da 'yan kasar suka shiga biyu bayan karin farashin man fetur daga kano ga rahoton da wakilinmu mahmud ibrahim ya aiko mana gamayyar kungiyoyin ma'aikata da na ɗalibai kenan yayin zanga-zangar lumana ta hawa kan kujerar naki dangane da yadda suka ce gwamnatin tarayyar najeriya ke nuna halin ko in kula kan halin tsadar rayuwa da 'yan kasar ke ciki wanda ya samo tushe daga karin farashin albarkatun mai sanadiyar cire tallafin man da gwamnatin tarayyar ta yi kwamar kabiru inuwa da ke zama shugaban kungiyar kwadago ta nlc a kano shine ya jagoranci gangamin a yau wannan abubuwa da aka zo da su na janye tallafin man fetur bai tsaya iya nan ba an tafi kuma kan hada kasuwar hada-hadar kudaden kasashen waje wanda ita ce take bawa kasuwannin linzami ita ma ta ta'azzara darajar naira ta yi rugurugu rugu wanda sakamakon haka al'umma suna cikin tashin hankali muna so ya zamanto gwamnatin tarayya kamar yana ta alkawari a satin farko na watan mayu cewar za ta fitar da abubuwa da za a yi zamanto sun rage raɗaɗin waɗannan abubuwa na musibu da aka shiga ta gaggauta aiwatar da wayannan tsare-tsare domin 'yan ƙasa su samu walwala su koma cikin hayyacinsu sakamakon firgici da ake ciki yanzu. A nasa bangaren kwamar Mubarak Yarima jagoran kungiyar TUC ta ma'aikatan da ke aiki a cibiyoyi masu zaman kansu reshen jihar Kano ya ta cewa ba za su lamunce da yadda gwamnatin najeriya ke yin burus da kuncin rayuwa da 'yan ƙasa suke ciki ba a don haka zanga-zangar tewa ita ce zango ko mataki na farko na yakar wannan aƙida ta gwamnati. Idan baka manta ba TUC ta ba gwamnati sati biyu zuwa sha tara ga watan Agusta da za mu shiga akan cewa duk abin da kwamiti suka zauna suka zantar ya kamata a fara sasu a ƙasa. Amma sai aka fito aka mana wani dogon turanci wanda mu ba ba turanci bane a gaban mu ga abubuwa an fara shine da mu. Sabili da in ka ga a maganan da Mr President yayi bai yi maganan minimum wage ba. Bai yi maganan yadda za ne kashe. shi kankanta albashi ba bai maganan yaushe refinery mu za ta fara yi ba yayi yi maganan motoci za a kawo bai maganan nawa ba bai maganan yaushe za a fara ba so mu muna so mu tabbatar wa 'yan kasa muna son duk abubuwan da aka zo na aka zantar da da shugaban kasa ya kamata a zo a fara yin su ba turanci muke so ba wanda yake 'yan kwadagon sun yi helar cewa wannan zanga-zanga teo ba ta nufin yajin aiki amma bankuna da ofisoshin gwamnati kasuwanni da cibiyoyin hada-hadar kasuwanci a kano sun kasance a kulle tun da safe har zuwa tsakar rana sai dai daga bisani bayan sallar azahar an buɗe kasuwanni yayin da zirga-zirgar ababen hawa ta ci gaba a sassan birni da kewayen kano kuma ya zuwa yanzu jama'a sun ci gaba da harkokinsu na yau da kullum kamar yadda suka saba mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria na gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya.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 Da yawa masu sharhi a Arewa na mara baya ga bin matakan sulhu don kaucewa fito na fito a yunkurin dawo da mulkin farar hula ƙarƙashin shugaba Muhammad Bazum. Da zarar rufe iyaka tsakanin Najeriya da wasu kasashe kamar misali dakatar da shigo da wasu kayan masarufi kamar yadda ake na shinkafa a zamanin tsohuwar gwamnatin Najeriya ta Muhammadu Buhari arewacin Najeriya da kudancin Nijar na fara samun alama. Sunana Nastuwa Ashir Sharif shugaban kwamitin amintattu na game da ƙungiyoyin arewacin najeriya to ni bisa ra'ayi na game da wannan mataki da su ƙungiyar ecowas ta ɗauka ina ganin kamar sun ɗauki abin da tsauri kuma akwai hatsari a cikin al'amarin ya kamata da farko a fara duba hanyoyi na diflomasiyya a da za a yi a warware rikicin ba tare da maganar zub da jini ba da kuma bata zumunta da take tsakanin waɗannan ƙasashe guda biyu kaga ita ne najeriya da nijar musamman saboda shi shugaban na tinubu shi ne shugaban wannan kungiya alaƙa ce mai ƙarfi tsakanin najeriya da nijar saboda haka kamata a nemi maslaha abu abin ta masalaha tukun na farko ba magana soja ba domin shiga soja za ta iya janyo matsala a cikin rigimas. tunana shayu malam baragabcari ubangiji allah ya yi maganin wa'annan da suke so su kifar da gwamnati domin gwamnatin bazum gwamnati ce mai gaskiya mai kokarin gyara al'umman Nijar da kuma ƙasar Nijar da kuma haɗa kan Afirka. Dukkan mu Afirka muna goyon bayan shugabanni irin su Bazum Muhammad mai kishin al'ummarsa mai kishin Afirka. wannan abin da suka yi ba daidai bane su yi kokari su janye don mu ba ma goyon bayansu kuma duk yan Nijar na tabbata in wa'yansu sun goyi bayan saboda siyasa to su wayannan mutane da suka yi juyin mulkin nan tarihi ba zai taɓa yafe musu ba Ku kasance da shirin Arewa a yau daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe. Suna na Alhaji bakar Kalidu matsayi na ɗan Nijar wanda ke da inci duk abin da ke faruwa a siyasar Nijar na ya sa bakina. Don biye da siyasar harkokin Nijar ya san wannan abun zai faru amma ranar ne kawai ba sani ba misali nijar shugaban ƙasa biyu ne babba da ƙarami to dalilin babu wanda zai iya zama shugaban ƙasa ka zartar da abu a ƙasa wani ya tada to kaga akwai matsala a abubakar kalidu kafin ka yi nisa me kake nufi da shugaban ƙasa babba da ƙarami yadda ake da shi a nijar ai wanda ya bada din bai sabka ba shi Muhammad Yusufu eh to ya ake bi sauka ba muna ji saboda dalilin da yasa na faɗa haka ba abin da wannan shugaban zai yi ba sai ya mai kasalanda ba eh to Abubakar Khalidu in haka ne kai me ra'ayinka mai kake so ka ga ECOWAS ta yi ECOWAS ta yi a lallashi a tafi a gani mu gani saboda yau in an ECOWAS ta sa takunkumi ta matsa ai talakawa ne da ce cewa talakawa ne za su wahala ai su manya ba za su wahala ba Babban mai bada shawara ga Firaministan Nijar Muhammadu Muhammadu wato Dr. Manzo Abubakar ya ɗauko kundin tarihi. To alhamdulillah Allah Ubangiji ya mm, sa albarka. Allah Ubangiji ya bar mu tare. Eh, maganar zan fara kenan bisa kan yadda zan kira kuma in yi godiya da yadda muke tafiyar da rayuwarmu yadda muke tafiyar da mu, da arewacin Nigeria. Eh, lalle eh, nigeria da niger eh, zauwa ne aka yi kurtu aka yi aka ja iyaka kawai aka ce ai wannan 'yan niger ne wannan 'yan nigeria ne amma uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya kuma dukan al'adunmu addininmu da kuma sana'o'inmu iri guda ne tarihinmu guda ne kaga hausa tun da hausa bakwai da banza bakwai da kuma abin da ya shahi cikin hausa wannan eh, da kuma zabarmawa da kulami da bare-bari da arawa da duka abin da yake eh, mutanen najeriya ne wanda aka sani duka kana samun sa a nijar kuma wa uba sai zamanto cewa bugaje ko kuma in ce abzinawa anihi duka sun zo su ma sun haɗa wannan al'ummomi duka wannan zana ma to kenan ka gani babu yadda za ka yi in ka shiga nijar ka ce a ai ba a Nijeriya ba kake in ka shigo Nijeriya arewacin Nijeriya musamman ka ce ba a nijar ba kake to gaskiya wannan abu ne wanda yake ina tsammani eh, ya kamata dukkan yi alfahari da shi kuma dukkan mu san cewa eh, kowane lokaci abun da yake eh, ya shahi najeriya wallahi mu nijar sosai a rumce muke abun da yake ya shahi nijar yan najeriya mun sani ku ne na farko wanda za ku zo ku kawo taimako na farko to abun da muke so a fice wannan kaman eh, abun da yake muna sa harshe wanda turayen mulkin mallaka suka kawo suka sa mana muna mu a nijar muna da faransanci ku a nan kuna da ingilishi ko kuma in ce eh, turancin ingila ba to abin da nake so ya kamata mu zamanto cewa mun shahe wannan iyaka da kuma wannan bambanci da muke da da wannan harsuka tunda muna da harsukan wanda yake muna iya mu'amala kuma mu gane juna kuma mu tahiyar da zamantakewar mu fifita ta ya zamanto mun yi abun da zai taimakan ma junanmu tunda a gaskiya ya kamata a tahi a haɗa kai ya kamata yanzu babu inda za ka gani a duniya inda yake yaran su guda ya zamanto cewa wani abu ya raba su duka tashi guda ne ake don saboda inda ada yare guda al'adu guda kenan babu wani abin da ya raba kutun da shi addini dama ya hana bambanci to ya kamata mu san cewa lalle duka eh, mu guda ce kuma abin da ya kamata mu mu haɓaka yarjejeniya tsakaninmu duk abin da zamu iya ya zamanto mun manta cewa muna wata ƙasa ta Nijar ko kuma muna wata ƙasa ta Najeriya ya zamanto cewa mun huce wannan ya zamanto cewa tun fil azal yanda iyaye da kakannu kaga ai in ka dauka? ai da raƙumma ne ake tadowa tun daga agaris ba su tsaya ko ina shi sakwato kuma in ka dauka daga sakwato abin da ya kawo daga birnin kyabi ya taho sakwato ya hayo ya zo abin da ya shahayi katsina kano ya tahi daura ai Nijar zai shiga da ya shiga Nijar kuma zai yi da magaram zai yi abin da ya yi wani waje ya yi tawa wani waje ya yi gabas ya yi wajen difa wani waje ya ratsu daga nan in kai da katsina sai ka yi jibi ka shiga kano ya eh, ka shiga eh, eh, maradi ka gani duka wannan daga can kuma kebi abin za a gaya za a bi abu kamba ba za a bi a shiga gaya daga nan kuma a kuce a ta yi doso kuma daga nan kaga an yi yamma nan an shiga wajen zabarmawa to duk wannan yau to ai kuma ka gani ai ka faɗi da shi in ka ɗauka musulunci kan shi ma tabar ya shigo mana mun gode dr manzo da fatan za a warware kalubalen nijar cikin sauki masu raro a nan za mu dakatar da shirin arewa a yau na wannan mako makon gobe in allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin a madadin muryar amurka ni na sura da ma'il hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum to sara sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya to madalla a gaida nasiru adamu hikaya to masu sauraro sai mana afuwa ba za mu samu damar kawo muku a ah, wasiƙun masu sauraro ba yanzu kuma sai labarai a takaice. yau laraba ne shugabannin soji na kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka wato ecowas ko da yawo za su yi wata tattaunawa a abuja babban birnin najeriya game da juyin mulkin da aka yi a nijar a makon da ya gabata yayin da wasu kasashen turai ke kokarin kwashe 'yan kasarsu daga nijar kungiyar ta ecowas ta faɗa cikin wata 'yar gajeruwar sanarwa cewa kwamitin hafsan hafsoshin tsaro wato na kungiyar zai tattauna akan yanayin siyasa a jamhuriyar niger a tarukan da za su yi har zuwa ranar juma'a tuhume-tuhume hudu da gwamnatin tarayya ta yi wa tsohon shugaban amurka donald trump na yunkurin kaucewa faduwar zabensa a shekarar 2020 sun janyo martani daga bangarori daban-daban na siyasa ciki har da mataimakinsa a lokacin mike pence wanda ya ce duk wanda ya fifita kansa kan kundin tsarin mulkin kasar bai kamata ya zama shugaban kasa ba tuhumar ta bayyana jerin abubuwa da suka faru bayan zaben watan nuwamba wanda ya kai ga harin da magoya bayansa suka kai a fadar gwamnatin amurka a ranar 6 ga watan janairun shekarar 2021 tuhumar ta nuna cewa da yawa da cikin fusatattun mutanen sun yi imani ne da cewa pence zai iya sauya sakamakon zaɓe kamar yadda trump ya yaudare su A yau laraba ne jami'an Ukraine suka faɗa cewa har-haren jiragen saman Rasha sun lalata kayayyakin aikin tashar jiragen ruwa a yankin Odessa da ke kudancin wato Ukraine yayin da jirage mara matuƙa da Rasha ta harba kuma suka kai hari a babban birnin Ukraine. Sojojin Ukraine sun ce harin na Rasha ya lalata wata na'urar ɗauko hatsi tare da haddasa gobara a masana'antu da tashar jiragen jiragen ruwa a Ismail. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana da GMT za mu sake dawa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Amina Bahar Auna da ta karanto labarai da Julie Lazarus Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyar mu ta yanzu na Shwa. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya. sai mun haɗu insha Allah a cikin shirinmu na dare yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.